Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi kira ga Kiristoci da sauran al'ummar ƙasar da su ba da gudunmawarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe na gari baɗi. Wannan na ɗauke ni a sakon tayin murnar zagayowar bikin Kirsimeti wanda shugaban ƙasar ya isar ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu. Kirista a nan Najeriya da cewa wani lokaci ne da tafiye-tafiye da raba kyaututtuka da kuma tsare zama da mai ma'ana da danya da yan uwa da abokai lokaci ne kuma da za a yi murna da kuma godiya ga ubangiji da ya sa ka sake da wannan rana mai muhimmanci ya jaddada cewa shekara a matsayin sa shugaban kasa saboda daga nan gaba da kusanci kamar ishirin da biyu a gaban mu kafin ni kamar ci da wanda yake zaɓe zaɓe mai zuwa. ya ce shugaba buhari yana fatan cewa. mu biya addinin kirista da duka al'ummar najeriya za su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya su tabbatar cewa an yi zaɓe cikin gaskiya da ƙaunar juna kuma an zaɓi wanda ake Malam Garba Shehu ya ƙara da jaddada dagewar shugaba Buhari wajen kare al'ummomin Najeriya da dukiyoyinsu, tare da cewa gwamnatin tarayya na ƙara himma don kawo ƙarshen duk ayyukan da ke haifar da hargitsi a faɗin ƙasar. shi kuwa limamin cocin St. Andrews Basilica da ke Inugu Venerable Rex Ufomba ya yi tsokaci kan shagulgulan Kirsimeti da Kiristoci ke yi. Many people celebrate today without knowing the real reason for the celebration. Ya ce mutane da dama suna shagali yau ba tare da sanin ainihin dalilin shagalin ba. Sakonmu ga Kiristoci yau shine kada su manta cewa Kiristi shine dalilin murnar da ake yi saboda ya zo ne a lokacin da ɗan Adam ya lalata dangane. dangantakar da ke tsakaninsa da Ubangiji, kuma shi ya sa Ubangiji ya turo shi a matsayin sulhu. Venerable Ufomba ya karkare da yin kira ga kristoci da su isar da ƙauna ga musulmi da sauran jama'a yayin da suke shagulgulan Kirsimeti na wannan shekara. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga inugu Najeriya.